mutumi yana lalata yaran shi mata har su biyu wa'inda shekarun nasu ba wani shekaru ba ne daga 'yar shekara hudu ne sai kuma shekara ƙasa da haka to kaga wannan abun a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi lalatan nashi ma mai karfi ne ga baki ɗaya ko ina yaran har ya kai ga cewa sun saba sannan kuma wani abun mamaki a ce ita uwar tana tare da su ba san cewa yana faruwa ba duk da kasancewa ita uwar ta yi bayani cewa ɗaki tana kwana da yaran a falo so kaga wannan wani abu ne da ya kamata ta san cewa akwai wani abu na biyu shine baya bari wani idan sun yi bayan gida ta yi musu tsarki sai ya ce ga baki ɗaya shi wannan hanya ce ta biyu da ya kamata su fahimci cewa akwai wani abu a tsakani sannan kuma baya bari su zo gurin ta ko wani abu duk kuma yana yin haka ne ba don komai ba saboda kar ta fahimci me yake aikatawa da yara sannan abu na uku ita ma ta yi bayani a kan ci duk lokacin da yake wani canji a tattare da shi wanda hakan yake nuna alamu ne cewa na sha'awa so ai daga nan ma alamomi sun bayyana wanda za ta iya yin yaƙi da shi tun kafin ta nuna cewa ita tana tsoron shi saboda shi mafaɗaci ne don ya kasance mafaɗaci shi ne ba za ki ƙoƙari ki ƙwatan mu yanci kanki yanci ba to ga shi nan ya ne ya faru sai ya yi mata saki ya guda uku yanzu haka ma baya nan da a lokacin da ya yi tafiya ne ta fahimci wani ciki da sauransu bayan haka ma yaran sun riga sun musu har suna kuka cewa ya aikata irin wannan abu da yake aikata kuma yaran sun tabbatar da cewa ga irin abubuwan da yake da wannan abu ta hanyar sa mai da sauransu to don allah don annabi ina ranar wannan abu a lokacin da ya dawo take cewa za ta yi magana da shi ita da shi shi ne kenan ya mata wannan saki kuma ya kama kan shi ya gaba ya lalata mata yara ke kira a gare ku iya tarbiyya yanzu kana ma yaran tarbiyya amma wasu suna waje suna ruguza abin da ka daɗe kana gina so da haka nake cewa da Allah da da kulawa da su sosai kai ki ga yadda ki ce wai wannan kanin babanta ne ko wan babanta ko kuma dan uwanki ko kuma ki zuwa gurin kowane irin namiji da sunan wasa na mata cewa namiji ba abun wa dan uwanki din ne saboda su da dama wanda ka yarda da shi yan uwan nasu tunda baba ya lalata yaron shi yarinyar shi waye